a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisin malamai wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio da ke nan cikin garin Kaduna. Shirin majalisun malamai shiri ne wanda alhaji Dr. Yahuza Yashe yake ɗaukar nauyin kawo muku shi daga aljihunsa wanda muke haɗuwa da mu da ku masu kallo da kuma saurare wajen yi masa addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala muke roƙo ya saka masa da alkhairi ya albarkaci dukiyarsa ya ƙara masa lafiya kallo da saurare wannan shiri na majalisun malamai har ila yau shiri ne wanda yake kokarin gayyato maluma na nesa da na kusa waɗanda sukan zo su ilmantar da mu su tunatar da mu abin da muka manta su sanar da mu abin da ba mu sani ba a ƙarƙashin karantarwar fiyayyen halitta annabin rahama sallallahu alaihi wasallam su matsannan maluma waɗanda ba su gajiyawa daga yatar da muke musu gajeruwar gayyata da doguwa muna roƙa musu Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarsu ya albarkaci zuriyarsu ya saka musu da alkhairi yau ma kamar kullum alhamis goma sha bakwai ga watan sha'aban hijira manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da biyar ga watan fabrairu a kalanda ta miladiya shida, Allah ta'ala cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majalisi don ci gaba da sauraron karatuttuka daga bakin malumar muka da muka saba a inda yau Allah ta ya azurta mu da halartar ɗaya daga cikin mu waɗanda suke zaune a nan cikin garin Kaduna ɗaya daga cikin maluma malaman jami'a waɗanda suke karantarwa a jami'ar jihar Kaduna a tsangayar koyar da ko nazarin addinin musulunci ɗaya daga cikin ɗaliban da suka yi karatu a ƙasar Sudan ɗaya daga cikin limamanmu na wannan jihar tamu a sheikh a doktor al-imam muhammad baba ahmad a sudan a karama kaza assalamu alaikum wa alaikum lafiya ya dalibai Allah ya karba mana Allah ya sa a mizani me kallo da saurare kana tare da dr muhammad baba a sudan wanda da fiskarsa da muryarsa babu boyayye daga ciki ah, kuma hatta a wannan majalisi dr muhammad baba sudani ba ba ko bane a wannan majalisi yana daga cikin waɗanda suke sharrafa wannan majalisi allah ta ya saka da alkhairi mai kalar da saurare mun a malam ya mana karatu akan wata matashiya wacce take da alaƙa da zamantakewanmu na yau da kullum Wannan matashiya ita ce haƙƙoƙin zamantakewa harkokin zamantakewa abinda wannan maudu'i ke nufi shine ya kamata a ce zamantakewar ɗan adam ta bambanta da zamantakewar dabba babban dalilin da zai sa zamantakewar ɗan adam ta saba ma zamantakewar dabba shine sama ma ɗan adam hankali zama abin bankin shi shine baya ga Allah ta'ala ya bambanta mu da dabbobi ya ba mu hankali amma da hankalin a jikinmu a cikin zamantakewa mu mu'amalanmu na zamantakewa ake samun wasu daga cikinmu suke zamantakewa irin ta dabbobi ake samun wasu daga cikinmu suke mu'amalar da har ma fi ta wasu dabbobin ake samun mutanen da ke cutar da abokanan zamansu ‘yan uwansu abokanan kasuwancinsu abokanan karatunsu abokanan siyasansu da abokanansu na mu'amala ta yau da kullum wannan darasi na malam yana da gabobi da dama kuma za mu roƙi malam da ya ɗauke su gaba bayan gaba misali a nan malam yana yi ɗaukan zamantakewa a haƙoƙin zamantakewa a kan abin da ya shafi auratayya to ko cikin gida malam ya shiga kafin ya fito zai ɗauki lokaci in ya shiga cikin gida yana fitar mana da haƙoƙin zamantakewa na cikin gida kadai za a samu haƙoƙin da muke da buƙatar sanin su tsakanin miji da matansa tsakanin mata yadda ke auren mutum guda tsakanin matayen da ke zaune ƙarƙashin miji guda da kuma 'ya'yan da mahaifiyarsu ta fita ta su ta hanyar rabuwar aure ta rabu da su ta hanyar rasuwa ta ma bar duniyan baki daya da zamantakewar da ke wanzuwa tsakanin 'ya'yan da irin wannan bayan Allah suka bari da waɗanda suke riƙe da su zamantakewa ne a wasu gidaje wanda ba su da kyan haka malam ya fito daga cikin gida ya shigo cikin rayuwarmu na waje zamantakewa hatta tsakankanin malamai haƙoƙin zamantakewan a wasu lokuta ba su da daɗin ji a ɓangaren kasuwanci nan ma akwai darasin da za a ɗauka a siyasance akwai darasin da za a ɗauka ya kamata duk da ana siyasa kuma a sa addini a gaba sannan siyasa ya biyu baya wannan shimfida ce akan karatun da malam zai yi mana kuma mai kallo da saurari idan ka kasance tare da mu a wannan tasha ta mu ta DITV da kuma alheri radio kuma ka kasance tare da mu a shafukanmu na sada zumunci ko na zumunta wato tafarkin magabata youtube da kuma tafarkin magabata tv insha Allah ta'ala kai tsaye za ka samu wannan garaba sa na wannan darasi na wannan ilimi na wannan majalisi da muka sa ma suna haƙoƙin zamantakewa muna roƙa ma shi malam Allah tabaraka wa ta'ala da ya masa jagoranci a cikin wannan karatu da zai yi mana tun daga farko har zuwa lokacin da zai dakata kar mu kalla bismillah bismillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila madina ma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin bayanan da zan gabatar. Wannan gidan TV, DITV da Alheri Radio ina fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikinta. Da ita da ma'aikatanta. muma da muka zo kuɗi Allah baki roko. daidaita harasan mu faɗa abin da yake shi ne daidai kuma ya karɓa mana a matsayin ibada su ma masu kallon da sauraro na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon sauraron gaskiya kuma ya ba su ikon aiki da shi kuma ya karɓa musu a matsayin ibada Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafinsa yana cewa wa ma khalaqtul jinna Wal'insa, illali illa ban halicci aljamba da ɗan adam face don sa bauta ba ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an Allah ce bana bukatar arziki da gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni inna Allah huwa ar kowa dhul quwwati saboda lallai Allah shi ne mai yawan azurtarwa ma'abuci karfi mai tsanani a wata aya Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin gaya wa al'umman ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahayaya da rayuwata mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin yana gudana ne bisa tsarin Allah Ubangijin talatai la sharika lahu bayi da abokin tarayya wa bizalika umirtu da haka Allah ya umarci ni in bincika masa wa ana awal muslimin kuma ni ne farkon wanda ya bi kauya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe shi a cikin alkur'ani yace wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bisa ɗabi'u mafi girma wato mafi ɗaukaka shi sa a cikin hadisi ingantacce hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce bu'itu li'utan nima makariman akhlaq Allah ya turo ni a matsayin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam in cika sa mafi kyawun ɗabi'u ga al'ummata daga cikin ɗabi'u da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikata kamar an ɗauki gaba na farko kamar yadda malam abdurrahman ka yi shimfiɗa kaga wato hayat zaujiya rayuwa ta mata da miji kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu fusa anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda suka yi imani ku kare kanku da iyalanku daga shiga wuta wa ƙudu an wal hijara wanda makamashin wannan wutan mutane ne da aljanu in aka jefa sai ta ƙara wato ƙarfi sai ce alaiha mala'ikatu masu dajin da mala'iku ne gilabun shidadun masu kaushi masu tsananin kifi la ya asuna Allah ma amarahu ba sa taɓa saba wa Allah umarnin da ya basu wa ya fa'alu na mayu umaru kuma duk umarnin da Allah ya basu suna aiwatar da shi hagon da yana nuna wato haƙƙi hukukar zaujiya shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa al'ummansa a cikin hadisin na aishatu da imamu tirmidhi ya rawaito yake cewa idza ja'akum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda ya zo neman diyar ku da aure kuka yadda da ɗabi'unsa kuka yadda da addininsa sai ki ku bashi mata illa taf'alu in kuka ki bashi mata takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid zai zama fitina a doron ƙasa da ɓarna ne yaɗuwa an tambayi wato hassan bin ali bin abu wani mutum yake cewa mutane na zuwa neman iyana da aure waye ya kamata in ba shi ya a matsayin mata sai ce kahum lillah wanda fi su tsoron Allah فإنه إذا أحبها أكرمها shi mai tsoron Allah idan yana ƙaunarta don Allah zai karrama ta bi ma'ana ba zai wulaƙanta ta ba wa iza abghadaha in kuma ya kyamace ta saboda wasu ɗabi'u na ta munana lam yazlimha ba zai zalunce ta ba bi ma'ana duk wani haƙƙi da Allah ya ɗaura masa kanta zai yi ƙoƙari ya sauke shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Huraira wanda asabu kutubu sita sun rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma kowa a cikin ku sai an tambaye shi dangane da abin da yake kiwo sai ce rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati hmm. shi namiji miji kenan makiyayi ne a gidansa kuma sai an tambaye shi dangane da abin da ke kiwo sai ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha ita ma mata ya ce a gidan mijinta kuma sai Allah ya tambaye shi dangane da abin da ke kiwo hmm. shi miji haƙƙin zamantakewa na ciyar da ita na tufatar da ita na ɗauki ɗaukan ɗawainiyar gwargwadon iko ya lace liyun fi mu sa'atin min sa'ati mm. mawadaci ya ciyar da iyalinsa gwargwadon wadatarsa alaihi قدر عليه in ma a ta الله wanda kuma aka kuntata masa arzikinsa ya zama talaka mm. to ya ciyar da iyalinsa gwargwadon abin da Allah ya bashi sai Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa ma ataha Allah baya ɗaura wa rai sai da wannan ran zai iya zuwa da shi gwargwadon talaucinsa gwargwadon nauyin da Allah ya ɗaura masa gwargwadon wadatarsa gwargwadon nauyin da Allah ya ɗaura masa sai ce sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra Allah da sannu zai sanya bayan tsanani a samu sauki halakar da yake cikin tsanani Allah zai kawo mai sauki zai iya azarta shi in yakunu fuqara yughnihim min fadli in da talaka ne daga baya Allah zai iya wadata shi daga cikin falalarsa kaga anan zamantakewa tsakanin mata da miji shi ya ciyar da ita ya tufatar da ita kuma ya ci ɗawainiyarta gwargwadon iko ya biya mata bukata gwargwadon iko kuma ya ebe mata cewa gwargwadon iko wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf hmm. wanda aka haifa masa da Allah ya ce ciyarwa da tufatarwa a kansa yake gwargwadon iko bil ma'ruf da Allah ya ce gwargwadon iko bi ma'ana li yunfiquhu sa'atin min sa'ati hmm. mawadaci ya ciyar gwargwadon wadatarsa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda aka kunta masa arzikinsa talaka ne to sai ya ciyar da iyalinsa da abin da aka haifa masa gurgudan abin da Allah ya basa la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah bai daura wa rai nauyi ba sai abin da wannan ran zai iya zuwa da shi bi ma'ana mawadaci gwargwadon wadatarsa ya sauke nauyi shi ma talaka gwargwadon sa. ya sauke gwargwadon abin da Allah ya ɗora masa hmm. to shi talaka sai Allah ce saye ya ja'alullahu da usri yusra talakan da ke cikin kunci a lokacin da ya aure da sannan Allah zai ka masa sauki shi ma ne kuɗin da yana da kuɗi amma sai ya samu jarabawa ya ɗan shiga wani matsi a rayuwa shi ma Allah zai kawo mai sauki bayan haka haka kenan kowanne an bashi nauyi ya sauke hadisin abdullahi dan abbasin wanda imam bukhari da muslim suka rawaito a cikin sahihinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana yake tambayan sahabbai ayyu yawmin hadha fasakatna jami'an yace wace rana ce yau sahabbai suka ce sai muka yi shiru kanmu fa zananna annahu yusammihi bi ghairi ismihi suka ce shirin da suka yi suna tunanin manzo Allah zai kara musu wani ilimi ne ya ce ga wata suna sabuwa da ranan idi na sallah babba take da shi daban wanda ba ba santa ba sai ce alaisa mun nahar yau dinnan ba rana ba ce da ake soke raƙumi kulna hmm. bala ya ce sai muka ce haka ne ya ma'aikin Allah shi ne sai mazala ce inna jima'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaikum haramun ka hurimat yawmikum haza, fi baladikum haza. fi sharikum hadha yace inna dima'akum kun ga ku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da mutuncinku alaikum haramun haramun ne miji ya zubarwa da matarsa mutunci haramun ne mata ta zubarwa da mijinta sa haramun ne ɗa ya zubarwa da ubansa mutunci haramun ne uba ya zubarwa da kansa ko ƴarsa mutunci sai ce ka hurmati yaumi kuma kamar yanda yau ɗinnan goma ga watan zulhijja kaga abu ayyamin duniya ɗaya daga cikin ranakun da suka fi kowace ranaku daraja a duniya shine goma ga watan zulhijja shi ranar ƙarshen cikin kwanaki abdu ayyamin duniya kaga sai manzo Allah ce fi kuma hada a wannan gari ranar babban sallah kenan ranar babban sallah kenan a wani gari a makka sai ce fi shahari kuma haza a wani wata sai ce a wannan watan wace wata kenan watan zulhijja kuma yana daga cikin ashhurul hurum hmm. har ma a cikin hadisin sai ce kullukum min adam wa adam min turab hmm. dukkan kudin nan daga adam shine tsatsan ku ya fara kuma annabi adam Allah ya halicce shi ne daga turbaya سيتي لا فضل لعربي على العجمي ولا العجمي على العربي ولا الأبيض على الأسود ولا الأسود على الأبيض إلا بتقوى الله يتي بابو كي تيكو أكان بالعربي جوانا بابا العربي با أكان فري دفكي أكان بكي دفري سيوان دفوان سوران الله kaga shimfiɗa nan. Hmm. shi sa alhassan da aka tambaye sai ce atqahum lilla in za ka ba da iyarka ka ba wanda ya fi tsoron Allah fa a habbaha a akramaha hmm. in yana ƙaunarta zai karrama ta ba zai wulaƙanta ta ba wa idza abghadaha lam Kin in ya kyamace ta saboda munanan ɗabi'unta ba zai zalunce ta ba zai yi ƙoƙari ya sauke nauyin da Allah ya ɗaura mai na hakkin matarsa a kansa nan mu'amala tsakanin mata da miji mm. to shi sa sai manzo Allah ce nan sai ya ce kullukum ra'in kan kuma kiyaya ne wa mm. kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowanne sai an tambaye ku dangane da abin da kuke kiwo shi miji Allah zai tambaye shi akan matarsa ya mm. ciyar da ita ya tufatar da ita ya biya mata bukatunta na ɓoye a matsayinta na ƙyamace saboda wannan ana kiransa alhukuk mushtaraka haƙoƙi ne wanda ake tarayya yanda yake da haƙƙi a kanta na saduwa haka ita ma take da haƙƙi a kansa na saduwa yanda in yana buƙatar ta zai ce wacce zo mu je ki biya eh, mun bukata mm. haka ita ma in tana da sa, wani yana da bukata mu je ki biya mun bukata wannan wani ke wani ba ne yadda yake da haƙƙi aka ita ma take da haƙƙi saboda haka ita in tana da bukata yadda yake gaya mata haƙƙi shi ma dawo hankalinsa da yi abin da in ya ƙi ta ya saba wa Allah saboda haƙƙi ne abin da malaman fito suke kira al al-mushtaraka mm. haƙƙoƙin da ake haɗaka tsakanin mata da mace dai shi idan ya buƙace ta taƙi maza Allah ce mala'iku na tsine mata har gari ya waye amma yadda take da haƙi yake da haƙi a kanta haka shi ma tana da haƙi a kansa tana da bukata wani ina da bukata ga mu kuma mata a wannan gabar suna cutar da kansu mm. sai ka ji ta ce wai ai kunya ce ai kamar ta wulakanta kanta ne mm. ya aka yi kika wulakanta kanki bayan mutumin nan zaki tsaya a gabansa a duk duniya ba wanda ya taɓa ganin ki a haka ko iyayen da suka haife ki ba su ganki a haka ba sai shi to ina maganar cewa ba kunya a ciki wannan bukata ce wanda Allah ya yi wa gariza ce Allah ya sanya a jikin ɗan adam namiji da mace saboda haka kamar abinci ne mutum inda ya ci abinci ba ba zai iya rayuwa ba to haka shi ma zamantakewa na aure in ba za a yi shi ba to ba zai zauna ba auren ba zai yi amfani ba ba zai armashi ba dole ɗayan biyu sai ya nemi ɗaya sai ya ce ya haƙura ko ita ma ta ce ta haƙura saboda wannan ɗabi'a ce gariza ce Allah ya sa wa ɗan adam saboda haka gwargwada yadda ke da bukata gwargwada yadda za ta jawo hankalinsa ta kwantar mai da hankali har ya ji daɗin da zai iya biya mata bukata amma in mata mai rai ko da ya yi yunkuri ɓacin ransa ba zai sa ya iya biya mata bukata a wurin ba kaga kowanne na bukatan kowa ga wannan gaba to idan aka zo zamantakewa tsakanin mata da miji duk abokan zama kila yana da mata ɗaya yana da biyu yana da uku yana da hudu mm. to kaga kowanne tana da haƙƙi a kansa sannan kuma su ma matan dole su ji tsoron Allah su sani cewa da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu kowanne a cikinsu sai Allah ya tambaye su dangane da mu'amalar da suke yi da mijinsu dan mijin misali uwar gida yayan da ta haifa da mabi da ita ta biyu kenan ko ta uku ko ta hudu wajibi ne kada ta sa wa 'ya'yan kin babansu saboda mata na yin wannan za su sa musu kin mahaifinsu mm. to idan ta yi haka ta ci amanan aure mm. ta fi amana aure manzala Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati dukkan kuma kiyaya ne kuma kowa sai an tambaye shi dangane da abin da ke kiwo sai ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha ita mace makiyayiya ce a gidan mijinta kuma wahiya mas'ulatun an ra'iyyatiha wallahi sai Allah ya ke daidai da allura na gidan mijinta idan ya salwanta saboda sakaci sai Allah ya kirke ta akan shi ya tambaye ta wajibi ne arzikin mijinta ta kula da shi sannan kuma ‘ya'yansa ta sanya musu ganin girma da kima na mahaifinsu wannan wajibi ne a kanta idan ta koya musu su san kima da daraja na mahaifinsu saboda haka kada ta kuskura ta sa musu kin mahaifi kamar yadda wasu mata suke in sun samu matsala da da mazajensu hmm. sai ka ji sun ce baban babanku nan mugu ne a zalimi ne ko makamancin haka to kaga irin wannan yakan sa ɗa ya kyamaci babansa wata rana ina zaune a jami'a hmm. sai wata yarinya ta zo budurwa ce hmm. ta zo sai ta min ta zo a yi mata makeup test sai ta ce jami'a ku ta don ko ta jami'a ta kaduna sai ta ce tana so a yi mata makeup test sai na ce ba zan yi ba ta shuru na ce ai kafin yanzu na gayawa class ɗinku duk wanda ya san bai yi ba a sanar a group ɗinku ya zo a lokaci kaza zan yi makeup test dukkan ina son haɗa ku gaba kiya kuma ya gaya min ya sanar kuma dukkan waɗanda suke da shi kowa ya zo na haɗa su a lokaci da ne musu ke kuma saboda shafin ce da mai sai in miki ke kaɗai buɗan bakin yarinyar nan sai ta ce malam babanmu ne sai na ce me ya shafi babanku babanmu ne ya ki biya mana kuɗin makaranta kalmar da ta yi amfani da shi kenan ya ki biya mana kuɗin makaranta sai na kalle ta tana zaune sai na ce mata da can yana biya ta ce e sai na ce yanzu me yasa bai biya ba sai ta ce halin yau da gobe na ce sai kika ce min kuma babanku ya ki biya muku makaranta sai na kalle ki ce wallahi da ni saurayin ki ne wallahi ba zan aure ki ba haka na gaya maka na ce wallahi inda ina neman ki da aure ni ke budurwa ta ce na ce wallahi ba zan aure ki ba na ce yanzu daga tambayan ki ki ce wai baban ku ki biya da can yana biya ko baya biya ta ce yana biya me yasa bai biya yanzu ba ta ce halin yanda gobe sai na ce to shine zaki ce mun baban ku ne ki biya kalma ce aka gaya maka a gida ina kyautu da zaton haka sai ba muku ya ki biya muku kuɗin makaranta kaza kaza kaza kaza saboda a magananta na fahimci ba mamanta kaɗai bane a gidan sai jikinta ya yi la'asar duk jikinta ya yaushi sai na ce mata kashi ki tafi za ta kasa tafiya haka sai gum na ce Allah shirye ki sai da ta kusan minti biyar jikinta ya mutu da zauna ta yi shuru tana kallona kina da hankali kuwa baban ki kike gaya min cewa baban ki ya ɗiga miki gudun makaranta ana mamma ne sai kawai na ce ke min shuru kawai da ke shuru na ce tashi ki fita har jikinta sai yaushi kaga wannan yana daga cikin ɗabi'a da mata suke yi su sa wa yaro kin uba su sa wa yaro wato rashin ganin kimar mahaifinsa mm. ko da wannan mahaifin yana yin ba daidai ba wannan tsakanin ki ne da shi kuma tsakanin ki nauyin da Allah ya taura miki shine ki kiyaye mutuncin mahaifinsu mm. kuma ki sa yara su ga mahaifinsu da daraja ko da yana miki ba daidai ba wannan laifin tsakanin shi ne da ke a wajen Allah mm. Allah zai kama shi in ya cuce ki Allah zai kama shi in ya zalunce ki Allah zai yi masa ukuba in ya tauye haƙƙin ki. wannan tsakanin ki da shi ne da ubangiji amma kada wannan dalili ya sa ki sa ƴaƴa su uban ubansu akwai yaron da yake garo yake wallahi malam mamanmu ta sa mun kyamaci mahaifinmu ta ce yake cewa komai ta ce babanku kaza babanku ya kaza ya ce tun muna yara muna tun hoshin babanmu ya ce amma babanmu da yake mutumin kirki ne in muka zo muna mai magana sai ya dariya ya ce ba za ku gane ba sai ya shiru ya ce bai taɓa ce musu a kan mamansa ba ya ce malam yanzu da na mallaki hankali na sai na gano duk mamanmu ita ce matsalar gidanmu shi da bakinsa yake gaya mun wannan ka ga irin wannan mata su sani cewa Allah zai tambaye su hmm. akwai kuma wasu mazan su kuma har ila yau su kuma idan ba sa son mace za su dinga wulakanta ƴaƴanta har ya kai ga yara suna jin zafin abin saboda ne sun kai baban babansu ke wulaƙanta mamansu har wannan dalilin ya sa yaran su kullaci ubansu akwai wanda ni da shi yake min magana a ofis ya zo ya same ni ya ce shi ya sha alwashin in ya yi kuɗi a duniya mutumin farko da zai wulakanta shi ne ubansa kaga dalili saboda yana wa mamansa kaza yana yi wa mamansa kaza yana kaga wannan maza duk namijin da ke irin wannan bayi da hankali saboda wannan ta hankali ba da shi ta zo a gidansu ba hmm. aiki aka kawo maka kai ne a gidanka ne ka ta same shi to duk abin da maman za ta yi maka ya zama na cewa matsalar tsakaninka da ita ne amma ta ke shafi 'ya'yanta saboda in ka yi haka kai ma Allah zai tambaye ta saboda Allah ya ɗaura maka nauyin kulawa da su kuma Allah zai tambaye ka shi sa ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya dukkan kuma kiyaya ne kuma kowanne a cikin ku sai Allah ya tambaye ku dangane da abin da ke kiwo saboda haka in ka ce tana wahalar da kai tana abin nan ɗayan biyu ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce akwai riwaya ta wato imamu a tirmidhi yace al-muslimu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum ya ce musulmi wanda yake cakuɗe ɗeniya da mutane ke mu'amala ba ga wuri ai mu'amala ce ko ya ce yana haƙuri da cutar wanda suke masa sai ce ya fi lada a wurin Allah kuma a wafi riwayatin a habbu ilallah Allah ya fi san irin wannan mutum musulmin min alladhi la yukhaliquhum wa la ala adahum wanda baya cakudiniya da mutane baya mu'amala da su kuma baya jure hakurin abin da ake masa na rashin kirki ko rashin mutunci baya iya jurewa zai ce ni fa ba ni da mutunci duk wanda ya taba ni sai na taba shi duk wanda ya takale ni sai na taka shi duk wanda ya mutu ba Allah ce wancan da in an mai ya haɗi ya tanne ya kauda shi kamar bai gani ba ya fi samun lada a wurin Allah kuma Allah ya fi son irin wannan musulmin akan wanda shi in an mai zai ce ba na takalan mutum duk mutumin da ya takale ni sai na taka shi kaga wannan kenan kaga musulmi gaba gari kenan mm. to wa fi riwayatin a wata riwaya sai zo al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas amma akwai musulmi akwai kuma mumini ko ta wancan gaba gari duk musulmi ya shiga ciki hmm. to wannan kuma ruwaya sai ta zo muminin da yake mu'amala da mutane wa yasbiru ala azahu yana haƙuri akan cutar wanda suke masa khairun wa ahabbu ila Allah ya fi alkhairi kuma Allah ya fi son irin wannan muminin min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum mm. akan muminin da shi an taba shi zai ce shi fa bai da mutunci wanda ya taba shi sai ya taba shi kaga can musulmi nan kuma mumini kaga naman maratib ne mm. to ko dai maratibul islam ko maratibul iman ko maratibul ihsan kaga ihsan yana cikin mumini kaga sai manzo Allah ce wancan Allah ya fi son sa kuma a'azamu ajran shi ya fi lada mai girma a wurin Allah akan wanda an mai baya da haƙuri to su kansu matan tsakaninsu da juna akwai matsala yanzu wannan za ta sa yaran wannan takin su dinga jin haushinsu maimakon su ɗauke su a matsayin yanke jinin da kake tutiya da shi ko babanka ne hmm. haka wancan yake saboda duk ubansu ɗaya saboda haka ya duk abin da zai mai ya nuna masa ta nuna masa ɗan uwanka ne kai hakuri da shi duk abin da ya mama wace ya mun kaza ya hakuri ɗan uwanka ne jinin ku ɗaya kai hakuri da shi kaga kina koya mai tarbiyyar wannan hadisi Wani ya mun kaza ɗan uwanka ne wacce ta mun kaza ki hakuri da ita ƴar ki ce ba za ki iya rabuwa da ita ba wannan wantakan shi zai sa ka ci hakuri ka shi ne zai sa ka yi haƙuri ka kuma wannan shi ne zai ƙara maka daraja da matsayi a wurin Allah saboda ɗan uwanka ne na jini ita kuma ta samu ladan ɗora su kan hanya sai ya zace ka fara shiga ɗinkin su kaga daga nan mu koya musu gaba Uban su ɗaya amma ba sa jituwa tsakaninsu da juna kowa yana karkar da kowa saboda ne a ce in ki shiga ɗakin can za a baka guba ka ci kaza da kaza irin makamanci haka kamar matar da ta ce min ɗanta ne ya shiga ɗakin kishiyarta kishiyar ta ɗauki guba ta ba ɗan ya ci kuma ya mutu da ce mijinki ba da ce ai wannan kai ba abin da yi ya ce a gabanta kuma kishiyar ta ce wa mijinta sake ta kuma ya sake ta ta ba da umarni kuma aka aiwatar da umarnin to kaga irin waɗannan ɗabi'u duk suna daga cikin wato ɗabi'u munana hmm. shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayan Bukhari da Muslim yace ma min shay'in asqalu fil mizan mithlu husnul khuluq babu wani abu a wurin Allah da yafi nauyi a ma'auni gobe kiyama kamar kyawawan ɗabi'u saboda shi haƙƙi guda biyu ne haƙƙin Allah da haƙƙin ɗan adam idan aka zo sai an kaga haƙƙin Allah ya ce ka cuci ɗan uwanka mm. haƙƙin ɗan adam kuma in mutum ya cuci ɗan uwansa kaga Allah zai kama shi da laifi sannan wancan da ya cuta kaga shi kuma a lokacin in ya ce ya yafe cuta daga nan shi bai yafe ba zai biya a cikin kin sallolinsa da makamancin haka shi sa wata makwanciya ta zo aka ce wa manzo Allah tana sallah aka ce tana azumi tana kiyamul laili kaga duk wannan ai sifa ta mutumin kikiya ta bata a sai aka ce walakin tu'zi jaraha sai dai tana cutar da makwabciyarta manzo Allah ce hiya finnar yar wuta ce kaga sallar ta bai sa ta samu shiga aljanna ba azumin ta bai sa ta samu aljanna ba kiyamul lailin ta bai sa ta samu aljanna ba sa'annan wal ta da zakka da komai amma saboda tana cutar da makwabciyarta to wannan ita ma makwabciyarta ne kila gidan ku daya sai da kowa an ajiye mai mazauninsa ki yi abin da za ki cutar da ita wata kana fita da safe sai dai ta ga an shimfiɗa wani abu na surkulle a ƙofar gida ko a kofar daki saboda ta taka ta kife ita menene saboda wannan tana mace kaga anan shi ma yana daga cikin munanan ɗabi'u Allah ce muminina yu'zuna almu'minina والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وان suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata da sun dauki wani tasun gumin laifi da kaje mai girma a wurin Allah to yanzu ta yi wa yar uwarta shari saboda tana so a kore ta ko kuma ta yi wa 'ya'yan wato kishiyar da shari a wajen mai gida hmm. saboda ya fushi daga wannan mawadata kenan su ne suke haka a je a ɓata yaron ɗaki kaza saboda me kila kuna da personal grudges tsakaninki da maman kun samu rashin jituwa na virus ɗin kishi da ya motsa cikinku ku sai ki je ki ɓata yaron a wurin babansa baban saboda ya yi fushi kaga yana fushi da ɗan kuma ya zo ya fushi da uwar kenan da makamantan haka kaga duk wannan Allah zai tambaye ki akan haka sannan akwai wasu matan da su kuma su ne dalilin shiga mijinsu wutan jahannama shine duk abin da zai yi zuwa ga halaka shi suke kawara shi a kai saboda ne sun fahimci mijin na su kila kaunar ba na Allah ba ne saboda kila sun yi sihiri sun bashi ta zaizai ko wankau ko shayau ko barbadau ana amfani da su ana amfani da su ana amfani da su akwai matan da ta gaya min kawarta ta ce mata saboda mijin ya wulaƙanta ta shekara goma sha biyu baya zuwa zai iya wata shida bata gan shi ba in zai zo zai zo ne ranar asabar karfe biyar na yamma ko ba ba lahadi ba to lahadi karfe goma ya fita daga gidan ba za ta ƙara ganin shi ba kila sai bayan wata shida ko wata biyar amma ya kwana gidan ya kwana a gidan shi ne a wacce ke cewa an yi magana kin tsaya kina ta izalanci ni nawa mijin tun uban shi na yi haka take ce ta gaya min ta ce nawa mijin na haɗa masa miyan zuciyar kare ya sha su yadda na yi da shi wallahi matar da bakinta take gaya ta ce tun daga ranar ta sa ba tsakaninta da wannan kawar ce wato zuciyar kare ta haɗa mai miya da shi ta ce duk wanda zai zo wurinsa sai ya zo ya gaya mata wacce wane ya zo ba shi ke so a gani in ta ce wane shi za a gani wane hajiya ta ce ba za a ganka ba kuma shi kenan ya zauna ka zama kare duk yanda aka dake shi ana dingo zai zai na tsotsin wutsin wutsin mm. to haka aka mai da mijin wadda ba da take gaya min wannan mutum to kaga irin wannan to haka to haka wasu ƴaƴan za ka ga an musu an rikita kwakwalansu Dan kawai ko da iyayensu na gidan wasu iyayen na gidan amma ita burin matar a ce ƴaƴanta sun fi ƙoƙari saboda haka sai a tura wa wa'ancan yaran ɗakin can aljanu su ta kwakwalansu da sun je makaranta ba sa gane komai in suka zo yin karatu ba za su iya ganewa saboda a ce yaran ka kaza sun fi sannan haka ma wajen sana'a ko aiki wa'annan su samu wa'ancan ba za su samu duk mata suna yin wannan sannan ranar da ke wancan ɗakin zai kwanan banza zai kwanan banza zai ya fito yadda ya shiga salamu alaikum haka zai fita wa alaikum salamu kuma duk su ne duka mata suna yin wannan ta'annan kuma a sa wa uba ƙin ‘ya'yansa ba tare da ya sani ba za a mai asiri in ya ga ‘ya'yansa akwai matar da take gida min ‘ya'yanta in babansa ya shigo gidan ana rike uban ana rike su kaman za a yi dambe kowanne saboda ƙiyayya ana ƙin ubansa da zai iya afka masa uban ma na kin ɗanɗan da zai iya afka masa kuma kishi ya ce kuma duk ake kishiyoyi duk wa'annan na faruwa sannan akwai wa'anda su kuma za su raba shi ne da danginsa ita idan ya aure ta za ta raba shi ne da danginsa akwai bawan Allah da ce min malam wata yarinya ce ce malam wallahi ina son ta amma ɗan uwana sun ce kada aure ta ita kuma ta ce in watsa da ɗan uwana In zo mu je kotu ta ɗaura mana aure malam ne kamata in yi sai na ce wannan matan muna cikin magana sai ga kwan na ce ita ce na ce ka ɗauka na ce mai kika ɗauka sai na ce mai wannan matar idan ka aure ta za ta raba ta da uwan karanta ta kuma arzikin da kake da shi ya zama banza da wofi idan ƴan uwanka ba su amfana da kai ba na ce na farko ta ce maka ku zo ku je kotu ka ga in ka ta za ka wula ɗan uwanka ba za su ƙara zuwa gidanka ba na ce in suka daina zuwa gidanka duk abin da kake da shi ya zama na banza ya zama na wofi ya ce wallahi shi tun yake a duniya ba wanda ya taɓa gaya mai irin wannan kalma ya ce ni ina gaya ma tsakani da Allah saboda haka da ƙyale ya ce ba malam ina ƙaunar ta nace nace nace nace ƙaunar banza nace duk matan da za ta gaba ka da ƴan uwanka ya ce ba matan kiki ba Yace ce ba matan kirki ba ne ya ce sai ya kalle ne ce ta malam na ce gaskiya zan gaya maka wanda ta bani amana in gaya maka Kaka irin wa'annan ɗabi'u yana daga cikin ɗabi'u wanda mata suke da shi tsakaninsu da mazajensu a raba shi da danginsa a raba shi da iyayensa a raba shi da kowa sai zama ita kaɗai ke amfana ta zama ramin kura sai 'ya'yanta mata suna irin wa'annan ɗabi'u wasu ma <coughs> kar dokta wasu sun ce hatta mahaifin miji ta ma ba a mahaifin miji ai wannan ana maganan uwa ma ba a yi na maganan mahaifi ai tunin za a danca shi zai manta da su su kaɗai zai dinga yi wa hidima wannan mata suna da shi kuma suna yi wa juna to kaga wannan Allah zai tabbata su to in wannan a bangaren zamantakewa na gida kenan to na'am in ruko yaran ruko ya'ya kila maman ta mutu ko kila an rabu tana gidan to diyan da za su kuntuta mata sai sun kuntuta mata ta zamana cewa yadda ka san boyi-boyi ce a gidan da aiki ne haka za a mai da ita ba sa ganin ta da kima su kuma 'ya'yansu sai ka ga suna watayawa a gida lafiya lau duk wani aiki yaron nan zai yi sai kuma duk Allah ba a zalimin kowa bane sai an gaba wahalar da shi ko an wahalar da ita sai kaga Allah ya zo ya bace miji na gari in mace ce in kuma namiji ne sai kaga Allah ya zo ya ɗaukaka shi akwai wanda fa kullum ya shigo in ya haɗu da matar sai dai ta ce hmm. <laughs> kawai take cewa saboda ta riga ta gama wulaƙanta shi shi kuma Allah ya zo ya ɗaukaka shi shi ya zo ya rike gidan shi ya zo ya rike gidan kullum zai shigo sai ta ce a yaƙi a yaƙi a yaƙi saboda irin musguna masa da ta sanne ce a baya ta sanne ce masa a baya to kaga irin wannan da yana daga cikin ababen da ke faruwa a cikin al'umma a cikin zamantakewa na gida kenan sannan kuma akwai na ɗan uwa dangi ɗan ubanni ɗan ubanni su kuma duk inda suka ji sai sun ɓata wani me yasa saboda a gabakinsa me dalili babu sisin kwabo a'a duk yanda za su yi su fata shi a dina ganin kimarsa in mutum ne mai kima sai su yi akwai kuma wa'anda shi din yana da shi bai yi wa ɗan uwansa wanda suke shakikai ba haka ma bai yi wa ɗan uwansa li'abai ba dukkan su ya watsar da su ya kama ɗan uwan matarsa da dangi kawai shine ATM ɗinsu shine central bank su. duk abin da suke so zai musu amma da danginsa bai musu ba don kaiwa dangin matar da ai kayi banza nan kayi banza ne saboda nafila ne farilla kuma bai wajibi ne ɗan uwanka wanda suke shakikai ko ne abai su ne wajibin da Allah zai kama ka a kai uwa ɗaya ko uba ɗaya su ne wajibi su ne wajibi dangin mata in bai musu ko tsaftawan ido da Allah ba zai tambaye shi ba saboda su kyautatawa ne in yayi kyautatawa ne amma wannan wajibi ne mutum da ya faru da bai je na tila sallar shi ta samu shiga to shine abin da ke faruwa maza da yawa sun fi ba da himma a wajen yi wa dangin matansu hikima akan yi wa nasu saboda su suna ganin cewa ai wannan mata ta ce kaza kaza duk yanda mata ta kai ga shirki ta mata wanda ke wajibi a kanka su ne ‘yan uwanka kuma duk irin lalacewar ‘yan uwanka duk irin munin ɗabi'unsu dan haƙƙin na nan sai Allah kuma ya tafi ka sahabin da ya zo yana ƙorafi a kan ɗan uwansa su biyu ne hadisi na nan a cikin bukari shi ɗaya ɗan kasuwa ne shi kuma wannan ɗan uwansa ɗalibin ilimi ne zai je neman ilimi shi kuma wannan zai je neman kuɗi to sai yake ganin shi fai ya gundara da yi ma wannan hidima zai ɗaga mai subsidy dina ke taimakonsa sai zo wajen manzan Allah ya ce ni ne mai sana'a wani karatu yake zuwa yi shi kuma yana ganin kawai zai ɗaga mai subsidi sai manza Allah ce turza ka bi ajlihi mm. kai baka sani cewa arziki da in ka fita kake samu dalilin hidimar da kake masa yasa Allah ke maka buɗi kana daga kafa kai ma Allah sai dan ma subsidi to sai a gani waye zai fi jin jiki kai nashi ka daga shi kai kuma ne ka daga maka shi zai iya samun ta wani hanya Allah ya rufa mai asiri to kai kuma ba waye isa kuma ya rufa maka asiri kaga duka wannan yana nuna kyawun mu'amala tsakanin ɗan uwa da ɗan uwansa dangi da danginsa dole makala dokta wasu lokuta wasu na cewa dangin kana musu ne suna zagin ka ko ne za su yi su zagin ka su yi abin da za su yi su yi haƙƙi ne Allah ya ɗaura a kanta sun zage ka sun yabe ka ko ba su baka sauke gwargwadon iko kai wannan ka ta a wurin Allah su kuma ka kyale su da ubangiji su kuma za su gane kurin in suka je gaban Allah amma ka ce wai dan saboda suna zagin ka ba za ka yi ba ka yi aikin banza kuma wallahi Allah zai tuki kan gabansa ranar tashin kyama mutum zai rena kansa saboda haka iya ruwa fadda kai haƙƙin da Allah ya ɗaura maka ka sauke sun sauke ko ba su sauke ba ma ruwanka kai a gaban Allah hmm. ka kuɓuta ai yana daga cikin abin da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo iyayensa suka zo ɗan uwansa ya zo wurinsa hmm. ya ce haza akhi kad Allahu alaina innahu man yattaqi wa فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يجي وندي يجي صورا wanda ya ji tsoron Allah yayi hakuri kaga ashe a kenan dole sai kai hakuri da cutar wanda ɗan uwanka za su yi maka shi ba a gaban shi suka da shi kuma da shi na wulakanci kuma bayan sun jefa shi ba suka kara fito suka ga wani ya fito da shi suka ci wannan bawo mu ne aka siyar gabansa aka amma duk da haka yace qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khafi'in suka ce mun rantse maka da Allah Allah ya fifita ka akan mu ko da a baya mun maka ba daidai ba ya kalle su yace la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin yace babu laifi a kanku daga yau dinnan yaghfiru Allahu lakum Allah zai gafarta muku zunubin da kuka yi a baya tsakaninku da ubangiji ni a matsayin na ɗan uwanku na yafe wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi tausayin masu tausayi sai ce izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran tuni bi ahlikum ajma'in yace gari gana saboda babansu saboda bakin cikin sun salwantar da annabi Yusuf yana kuka har sai da bakin idan nan nasa ya koma haske saboda kuka sai dai na gani yana ganin dishi-dishi kamar katara sai ce in kuka jefa mai wannan rigantawa ya shafa fuskarsa da shi idan shi zai dawo tangaran tuni bi alikum ajma'in kuma ku zo min da iyalan ku ran ka ku lamma fasalatil ayu a lokacin da wannan ayarin suka juya suna komawa qala abuhu shi kuma annabi yaqub alaihi salatu wasalam yana gida tare da ƴaƴansa da jikokinsa da suke wurin jikokinsa qala inni la ajidu riha yusuf hmm. yace kai ina fa jin kamshin annabi yusuf laula an tufannidun ba dan kada ku ku ce min kai dai ka zaɓi ka cika abin nan ba qalu tallahi sai suka ce innaka lafi dalalika al-qadim ai innaka lafi hubbika al-yusuf al hmm. kana nan dai a cikin dan soyayya da kake yi wa ɗanka yusuf wanda tun kafin mu zo duniya muke jin labarinsa amma yanzu baka manta da shi ba kaga ɗan ɗan uwa ne kuma amma duk da hakan kai ga abin da ya musu shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fatho makka ya shigo garin makka abu sufyan yana so ya yi magana da manzon Allah manzon Allah ya ba shi dama ali bin abi talib a wata ruwaya shi yayi magana da shi a wata ruwaya suka ce abbas bin abdul muttalib sai ce kaga ɗan ɗan wannan naka ya nuna min kashewar zuciya ya yana yana so ya magana da manzo Allah manzo Allah ya banza da shi sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so kada ki ce ga wani mutum a duniya ya fi shi magana ne daɗi sai ce ki ne kamata in ga mai sai ce kullahu mithla qawli ikhwat yusuf li yusuf ka gaya mai irin maganar da yan uwan annabi Yusuf suka gaya masa sai ce ma za kalu tunda ai lokacin bai musulunta ba sai ce to menene yan uwan annabi Yusuf suka ce mai sai ce qalu tallahi laqad atharaka Allah alaina wa in kunna la shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana kuka saboda bai wanda Allah ya yi masa na shirya masa aka halattawa tun da Allah ya ci duniya ba wanda aka halatta mai yaƙi a garin makka sai manzan Allah shi ma na wani ɗan lokaci a wannan lokacin da aka mai wannan ni'imar shi ne manzan Allah ke kuka wannan ni'imar da Allah ya masa yana kuka mutafi ra'asahu kansa a ƙasa yake yana kuka sai Abu Sufyan ya ce ya Muhammad ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah daga kai ya kalle shi yana kuka sai sun koyar da kai ah, Abbas yana mai haka sallin gaya mai abin da na gaya mai yana nuna mai abin nan da na gaya mai gaya mai gaya mai gaya mai sai ya ƙara zuwa ta hagun manzan Allah ya ce ya Muhammad manzan Allah ya kai ya kalle shi ya ku yadda ke yana kuka ya jawo daman manzan Allah ya ce ya Muhammad manzan Allah ya kai ya kalle shi sai ya ku yadda kai Abbas yana mai haka kallin kallin abin da na gaya ma faɗa abin da na gaya ma ya dawo wajen kansa sai ce ya Muhammad tallahi laqad asaraka Allah in kunna la na rantse maka da Allah Allah ya fifita ka akan mu ko da yake a baya mun maka ba daidai ba manzo Allah na kuka daga kai ya kalli Abu Sufyan sai ce la ba alaikum al yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin sai ce babu ka yau yaghfiru Allah lakum Allah zai gafarta maka abin da kuke a baya gare ni wa huwa arhamur rahim shine mafi tausayin masu tausayi sai ce man baitu abi sufyan fa huwa amin sai ce to duk wanda ya shiga gidan abu sufyan yau din nan Allah min ce mai kan wanda ya taba shi kaga mu'amala kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Bilal ya ce ya Bilal ta'al wadkhul jawf al-ka'ba ma'i so ka shiga dakin ka'aba tare da ni suna ganin dukkan ka'aba a garin makka a tarihi ba bikin fatan da taɓa shiga cikin ɗakin ƙwallon kaba amma yau ga biran ah, zai shiga abu sufiyan ya ce kuntu ufakkir an akfa a jaishan li uhariba muhammad ya ce sai na fara tunani kai bari je in nemo sojoji kawai in yaƙi manzan Allah ya za a iya kira irin wannan mutumin ya zo ya shiga ɗakin kaba sai ya ce sai manzo Allah ya tsaya bakin kofa sai ya kalle shi ya ce ya Aba sufiyan wallahi lan taf'al inni la asma'u ma taqul kai Abu sufiyan abin da kake so ki yi nan wallahi ba za ka yi ba dan naji me kace sai ce fa alimtu annahu nabi kawai daga nan na gano a ah, wannan annabin Allah ne hmm. abu ne na faɗi a zuciya na amma ya ce min ya ji to ya ji yadda shi Na san Allah shikenan Bilal na gama sallah sai ya fito sai manzon Allah ya ce ya ce kina tuna lokacin da Qurayshawa ke wulaƙanta Bilal a nan Ka'aba aka sa mai igiya ana zagaya da shi yara na jifan sa a ɗakin Ka'aba sai ce ya Bilal ta'al was'ad fawqa zahr al Ka'aba wa adhin fi an li ahli Makkah an tasma' li marra zo ka hau ɗakin Ka'aba ina so ka kira sallah dan mutanen Makka su ji kiran sallan farko a duniya Bilal na zuwa ba zai iya hawa ba saboda tsawon ka'aba ya kama ya kama ya kasa hawa sai manzo Allah ce ya ababakarin ba ya umar ba. ya kai sai na abakar matsu kai umar matsu sai ce ba rijlika al-yumna ala katfi abi bakr wa rijlika al-yusra ala katfi umar was'ad fawqa dhahr al-ka'ba yace ka taka kafadan sayyidina abubakar da kafa ta dama ka taka kafadan hagu ka taka kafaɗin sai da na'umar da kafa ka tagu ka kama ɗakin ka'aba ka hau hisham bin haris da ya hango bilal ya taka ya taka yana hawa sai ce inni la tamannaitu an akuna tahta al-ard min an ara hadha al-ghurab yan'iqu fawqa dhahr al Da yace kayi a duniyar nan yayi buri dama ma a ce mutuwa yayi da a ce yau yana ganin bakin kan yana hawa ɗakin ka'aba bilal na hawa manzo Allah na kuka yana ya gama hawa sai bilal manzo Allah ya kalli bilal yace ya bilal inna hadhihi al-ka'ba sharifatun wa 'azimatun 'inda Allah yace ka'ban tana da daraja tana da matsayi a wurin Allah walakin na kalyau ya bilal ashrafu wa a'zamu minha inda Allah yace kai bilal kafu ka'aba kafin ka'aba daraja da matsayi a wurin Allah sai bilal ya kira sallah Allahu akbar Allahu akbar kiran sannan farko da mutanen makka suka ci hmm. kaga babu mu'amala kenan ko kaga manzo Allah ya fito da darajar wa bilal saboda haka kaga su iyaye da mata da maza a wannan babin musamman kishiyoyi za ka ga kowace tana kokari sai ta dasa wata guba a ciki ko ta ɓata 'ya'yan wancan ko ta ɓata abin nan ko kuma kawai mijin ya zama shi sai yanda aka yi da shi duk ɗakin da ya shiga yanda ya shiga aka yake fitowa akwai matar da suke mun yi aure da mijinta su ɗaya bai taɓa mu'amala da ita na aure ba saboda yanda ya shiga ya aka yake fitowa ta yanda mata ke kira kwanan banza ko kwanan banza yake haka makalla, wani mijin za ka ga yana da kyauta yana taimaka ma 'yan uwan nasa amma shi bai je ba su sai dai ya ba matar matan shi ma wannan laifi ne kafin matarka ta zo ai kana mu'amala da yan uwanka in za ka iya zama da tsakanin ka da yan uwanka tsakanin ka kuma da matarka daban wannan shi ke jawo matsala tsakanin mata da yan uwa saboda in kana ba su wata rana baka ba su ba baka ba ta ba su ba sai su yi tunanin ki ta hana a ba su hmm. amma da man can tsakanin ka da su ne sai ka kyautata in ka ba su shi kenan akwai wani bawan Allah da aka bani labarinsa shi kuma ya gaya wa ɗan uwansa ka ya musu ya ce duk wanda yake neman a hannunsa ya bi ta hannun matarsa wallahi ba zai ba shi ba ce, duk wanda ke neman ba eh doka ya sa in kana so ka zo wuri na kuma matar shi sun samu matsala saboda da ya kira ta ya ce mata zai mata abokiyar zama amma ka ki ji komai duk abin da miji ke yi wa matarsa da ya saba yi ba zai dina ba saboda haka ta ji abinda kawai yake so ta kwantar da hankalinta ba gazawa ba ne kaza kaza kaza har albashi ya sa mata saboda dai a danne mata zuciya a danne mata zuciya a a dama can tun da aure ta graduate ce ya ba ta albashi ya tambaya me ce no federal government ki biya salari na ma'aikata a wuri kaza ta binciko ya sa mata albashi duk wata yana bata tun da aure ta to kawai da ya tashi zai yi aure na biyu tana da ɗa jariri ne saboda wannan bakin ciki ta aje dalilin ta fita ta bar yaro ya kira ya roƙi ke ce in za ki faɗa ki faɗa da ni amma ne laifin ɗana ki zo mana ku ce ba za ta zo ba iyayenki kuma suka kyale ta kawai saboda kawai zai ƙara aure bayan ya ziya mata karatun nan su wanda ta tafi shi kenan tun da ta tafi ya ce ta tafi kenan ta tafi aurenta duk hanyar da za ta bi a dawo da ita shi kuma ce da har ajiye mai ɗan wata uku shi ba zai dawo da ita ba daga baya ta nemi ta dawo ta nemi duk hanyar da za ta bi a dawo har ma malamin da ke yake mu'amala yake gaya min cewa an biyo ta hannunsa a shawara ce kakka kakka mata isu a kyale ta kakka mata isu a kyale ta saboda ne saboda duk macen da yadda dai aka san kyamace da tausayi amma hatta iya barin ta dan wata uku a gida ko safa ta bai shi shi uba baya nan ya dawo yaro ya ci kuka ya ci kuka ba kuwa ta bai shi yaron kawai eh ta bai ta rufe gida shi kawai ta wuce abinta wata uku wata sa uku don ce to wannan mata ne zaka ce a dawo da ita na ce yanda zuciyarta ta take shi saboda kishin banza ku kyale ta in ta shiga wani gidan hmm. za ta biya bashin nan to albashin da yake ba su fa ina kuma ai ya tafi ce ya ganta ta ta lalace sai ce sai da ya tosu ya mata na ciki ba irin su ba a tuki a maza ba duniya ta koya musu hali don in ba ta koya musu ba za ta bari ba to wannan fa a ɓangaren iyaye da ƴan uwa da dangi kenan to in aka zo wani ɓangaren kuma mm. baya ganuwa kuma baya faɗuwa yanzu misali mu zo kan mu kan mu malaman to idan aka zo kan malanta za ka wani malamin shi a karan kansa ya san cewa ba malami ba ne amma tunda mutane ba su san waye malami ba hmm. suna ba shi sunan ne malam wane ne hmm. inda wani zai zo ce wannan ba malami ba ne sai ya ce kuma hasada ta malamai hmm. gane shi ya san ba yi da abin da za a kira shi a matsayin malami saboda ilimin sa bai kai wannan matsayin ba amma duk inda ya san wani malamin da ya fi shi kuma ya cancanci a kira shi malami zai bata shi me dalili saboda kada a gano cewa shi bayi da karatu A ga wannan amana ce amana ce ta ilimi daman dole ne duk da ka da ilimi sai an samu wanda ya fi ka wani ma kana zuwa sai kai naka bai kai cikin cokali ba wa foka kulli zai ilmin alim saboda duk wani ma abuci ilimi akwai da fi shi saboda haka kaga sai ya zo ya bata shi in akwai wani mai kuɗi sai ya bata shi a wajen mai kuɗin don kada ya gan shi da daraja kin gwamna ne sai ya bata shi a wajen gwamnati da ba za a ba shi dama ya shigo ba balle a san me yake da shi na haja kin wani dan siyasa ne yana zuwa ilimi yana son gaskiya an gaya mai wace ai wani malam wani mana da matsala ta yanda ba zai ma saurare shi ba ko ina ya bata ya bata wani ma ya ce ai yana da wata mummunan akida sosai inda aka ta mishi to wani akida yake da shi ai yana da wata mummunan akida ai wannan ka fi ka nan ka dace mutum na da mummuna kira da gudu zaka ka kyale shi to kaga duk irin wannan yana faruwa sa'an nan kuma wani kuma a'a sai ya zo ta ƙasa ya ci dunduniyar ɗan uwansa da yadda ne karatu yake ya san ba da ilimin da zai yi irin wannan karatu maimakon ya karfafa shi sai je na bata shi ai me sani ai kaza kaza kaza ai kaza kaza wani kuma shi saraki ne akwai son nuna isa malami ne amma sai ya nuna isa shi yana ganin in ba ka bi shi ba ba za ka ɗaukaka ba shi kuma na shi kana kenan shi in ba ka bi shi ba ba za ka ɗaukaka ba kuma in ba ka bi shi ba ba wanda zai santa saboda shi ya maida shi kansa tantar Allah saboda shi ke ɗaukakawa shi kuma ke tantarwa kuma dole in ya yin ka to kowa ma da ke kusa da shi ba zai yi ka ba in kuwa ya yi ka to yana da matsala to kaga irin wa'annan shi ma yana faruwa ya ɓata shi ya je nan ya ɓata shi kai ko a jami'a ne ma in a jami'a ne kana cikin wannan in an zo promotion wannan ya kokari ya taɗe ka wance ya kaza kuma duka kuma ku ne za ku zo ku tsaya ku gaya wa ɗalibai su ji tsoron Allah malami da malami malami da malami har ɗalibai ma tsakaninsu da juna sun san tsakanin malam wane da malam wane akwai matsala hmm. kai da ya kamata a ce duk matsalar da za ka samu na rashin jituwa tsakaninka da ɗan uwanka malami ka rufa mai asiri Sa'an nan kuma ka kare mutunci saboda in ka kwance mai wando a kasuwa ka fice wa kanka ne wando a kasuwa hmm. duk yadda ba ka ka kare mutuncin sa kai hmm. kuma kar ka kuskura ka buke wa ɗalibai cewa wani ai yana mun kaza ka dinga bata shi da sauransu a'a kai su da kansu za su gane amma kai in an faɗi ka kare shi sai ka ga kai kuma Allah ya kare ka kaga wannan ake wajen kuma yan kasuwa fa kaga baya faduwa kaga an mai kulumboto an kawo kaza an kawo kaza wani kawai sai kaga ya kasa fita aiki sa biyu sa uku wata ce har ya shekara saboda me wannan ya fi wannan kwastama ba zai yiwu mu zama iri ɗaya ba dole ko da jarin ku iri ɗaya ne sai ka ga wani Allah ya ɗaukaka shi a kanka kuma ko da abu da kuke sayarwa wani za ka ga Allah ya yi shi ne mutum ne mai faran faran yana da jama'a yake ji sai ka Allah ya jefa wa mutane sansa ba wai wayansa bane ba wai ba bace kawai ba magani bane ba asiri bane haka Allah ya yi shi saboda ya iya mu'amala kai kuma kullum an zo ka busan kamfari na ta murtike fuska in an yi magana ka ce ni ka busa wani yaki kuma ka ce wai wani ya fi ka samun kasuwa Idan Allah sallallahu alaihi wasallam a at-tabassumu ala wajhi ka sadaka hmm. murmushin da zaka yi wa ɗan uwanka lada zaka samu shi wani kullum abu zan kan kari yake in ka zo ofis din shi gum in kai magana lafiya ka sake fuska mana a ah, shi ba haka ni ba ni ban iya munafunci ba ni haka fuska na yake haka kuma sai yanzu da yake maka baki shi wani tunaninsa kenan alhali ko shari'a ta koya maka mu'amala hmm. yadda in ka ga ɗan uwanka musulmi ka saki fuska ya ji daɗi yadda ka sakan masa fuska sai ka ga abubuwa cewa akwai sirri a cikin wannan sakin fuska da maza Allah ce in walau an a kafin bi wajhin kare. in ka kan wanka musulmi ka sakan masa fuska ya zai maka rana Mana Abdurrahman in dai za ka saki fuskan nan Allah ya maka amfani akwai lokacin da na zo wucewa ne na tafi zan je Sudan sai na tafi lokacin ana sayar da tiket a kana road to zan tafi in je in siya ticket lokacin ba a duka yin online online da sai ka je ka biya kuɗi ka siya ticket din to ina tafiya lokacin kuma da driving license dina ya kusa ya ma kari ya kari to sai na taho ni kuma tunani na ce tunda zan yi tafiya ni ba zan canza ba sai in na dawo daga tafiya sai in kawai muna haɗuwa sai road safety nan da suke tsaye a bakin hanya kawai a hanyar kano kafin ka shiga sai suka ke da ni suna ke da ni sai na tsaya da mota ina fatawa sai ce salamu alaikum na cewa alaikum salam na yi murmushi sai sai kalle ni sai ce driving license na ko na bada sai ya kalla sai ce ta ya kare sai na ce eh kare na ciro mai international passport na ce ka gani zan je karatu ne kuma dalilin da ya sa ban canza ba kenan ina so in na dawo daga abin nan sai in zo in yi sai na ce amma idan laifi na yi duk abin da ka ga na a amin sai ce ustazu ka birge ni dariyar nan da kai mana ma kai ka ga ai walau walau an tarka a haka bi wajen sai ka na saka masa fuska yace ba su kaman wasu sai su murtuke fuska shi fa yake ga mun wannan ka ga shi kenan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akwai sirri a ciki a babu mu'amala duk da ka mutane ha ah, masha Allah kana fara ai kowa zai ji daɗi ko baka bashi ko sisi ba zai ce wane ya ya saka mun ka ji daɗi amma wani ka zo ofis ɗin sa in yi haka Salamu alaikum wa alaikum na ji lafiya na zauna sai ji kawai jikin shi ya sanyi to me zai gaya ba ya zo neman alfarma ne to ba a buɗe mai kofar da zai kawai sai ka ga cikin ba sa ya kara gaba saboda yana ganin ko da ya mai magana ba zai saurare shi ba na tija sannan kuma ya zo ya ce wai wane ya fi shi samun kwastoma shi complain din shi kenan wane ya fi shi samun ai Allah bai yi mu ɗaya ba dole wasu ma ka ga nono ɗaya suka sha ɗaya suka zauna jini ɗaya ke gudana a jikinsu amma wannan ya fi wannan samun karɓuwa a cikin mutane Allah ya tsara rayuwa. Kama kala wasu na cewa cikin kasuwannin wasu kasuwannin da akwai kuma ayyuka na baɗala da suke shiga cikin ke tsaface tsafacen da ake na baɗala wani yana tsafi saboda yana ganin in ba tsafi ne ba ba zai samu customers ba wani kuma yana zanace zanace in ba wannan zanen ba wai ya kara mai karfi wasu kuma kaga suna abubuwa wato wani kuma ya riba a wajensa kamar ruwa ne saboda haka duk wa'annan abubuwan sai ka ga wanda Allah ya dinga mai buɗi yana yin wa'annan to lahirarsa ake narka masa yake a duniya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi ingantacce Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa daga Uqba bin Amir al-Juhani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa إذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج إن كذا متن ينا سابا والله أما duk abin da yake so na duniya na jin daɗi Allah na ta bashi sai ce to talala ne Allah ke masa lahirarsa aka narka aka bashi ya cinye a duniya ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر الجهني يتي سيما ذا الله كرنت وانا آية في سورة الأنعام لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يتي فلما نسوا ما ذكروا به hayayin da mutane suka manta da abin da muke tunatar da su a kai Allah ce fatahna alaihim abuwa ba kulli shay'in sai muka buɗa musu kofofin wani abu da suke so lahirarsa aka kawo musu su cinye a duniya hatta idza farihu bima uku ta gali lagaya hmm. sai ce har sai da suka yi farin ciki akan abin da Allah ya ba su na jin daɗin rayuwar duniya sai ce a kafnahum baghtatan sai muka musu wani damka idahum mublisun ai fa sunan yin rahmatullah a lahira sai suka ɗeba tsammani daga samun rahmar Allah saboda sun gane cewa duniyar sa aka ba su cinye a duniya kaga anan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fari to a wajen mu'amala haka za ka gani in ma'aikacin gwamnati ne za ka ji promotion yake za a ba masanja za a ba shi fayil kai sai a ce boye a ba shi kuɗi kai kuma mugu ka je ka ɓoye wani mutumin dalilin bala'inka a gidanka kenan ka cutar da shi yana da alaƙa ne tsakaninsa da Allah dan akwai hadisi ya inganta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani sahabi ya zo wucewa sai mazala ce ma za ta kulu na fi ne za ku ce dangane da wani sai ya sabai suka kalli ta san da mutane ake sai aka ce sa na ai wannan in ya zo kuka gidan mutum za a tunkuɗe shi ba za a saurare shi ba mm. in ya shigo gida neman aure ba wanda zai bashi sai mazala ya shiru bai ce komai ba sai ga wani da manyan mutanen nan ya zo sai mazala ce ko shi kuma wannan da za ku haɗi dangane da shi sai suka ce ta wannan in ya zo kofar gida za a ce ya shigo in ya nema za a bashi sai manzo Allah ce da duniya za ta cika da irin wannan da biyu wancan na farko shi kadai ya fi duka duniya da irin wannan a ciki ya fi su daraja kaga daraja kenan ko hmm. to akwai wani mutum kai kake ganin shi babban mutum ne ke eh, a duniya amma wani talaka ne amma babban mutum ne a wajen Allah hmm, talaka ne eh, amma babban mutum ne a wurin Allah rubba ash'atin aghbar law aqsama ala Allah la abarrahu yace dewa daga cikin mutane da zaka gan budu budu in ka ganshi shi ma ba wani abin nan kirki bane yace da zai ya Allah sai abu kaza ya faru manzala ce wallahi abin nan sai ya faru hmm. me kenan alaka imamu zahabi ya kawo wani kissa na Muhammad bin Munkadir hmm. Muhammad bin Munkadir malamin imamu Malik ne hmm. yana ba da labari an yi fari a wata shekara mm. hadarin madina mm. an ta roƙon sallar ruwa ba labari ya ce sai ya shigo masallacin manza Allah sallallahu alaihi wasallam wani waje da ya keɓance wa kansa da daddare ya kan kwanta a wurin ya huta ya yi ibadarsa a ɓoye mm. ya ce sai ya ga wani mutumi bakin fata ya shigo masallaci yana sallah da ya sallah raka'a biyu sai ce fa akhadha yanzur yumnatan wa yusratan ya dan kalli dama da hagu ya gani ko akwai ne kallon sa falamma aykana ya tabbatar da ne kallon sa ce ni kuma ina bayansa. sai ce ya rabb sai ce ya Allah inna had inna ahla hadhihi albilad qad istasqatu al-yawm falam tusbihim ce mutanen garin nan ina kenan Madina sun neme ka shayar da su ruwa ba ka shayar da su ba sai ce a aqsamtu billahi an tutira sama na rantse da Allah saman nan suke zubo da ruwa imamu muhammad bin munkadir ya ce fa qultu fi nafsi ya ce sai na ce a zuciyata za majnun wannan mutumin mahaukaci ne kai bai tajarra ala Allah ta ya yake irin wannan jara'ar ga Allah ya ce yana gama rufe baki sai ga hadari sai ga walkiya sai ga ruwa sha ya ce sai mutum ya ɗaga kai ya kalli sama ya ce man ana ya Allah ni kuma waye ya Allah kaga bakin fata kuma ma manta ma yake yi amma kuma ga abin da ya yi imamu muhammad bin munkir din nan fa ba karamin bawon Allah bane yace sai na bi shi in je gidansa saboda ina so in ga gidansa bayan kwana biyu in tambaye shi wani irin ibada yake yi har ya samu irin wannan daraja a wurin Allah shi fa Muhammad bin munkir din nan shi wata rana yana cikin kwale-kwale na jirgin ruwa kawai sai Adiniya ta motsa kasan san in ana ruwa in ana iska to yana sa yana tasiri sai da a ta dinga kada jirgin ruwan sai wasu suka daga kai sai suka hango suka ce zaka Muhammad bin Munkadir sai ga Muhammad bin a aje a same shi da Allah ya roƙa mana Allah dan kada mu halaka yana zuwa sai suka mai suka ce dan Allah kai mana addu'a sai daga kai ya kalli sama yace ya rab kada araitana izzatak fa arina afwak yace ya Allah ka nuna mana buwayarka halin da muke ciki ka nuna mana afwa sai jaririya ta tafi da baki daya sai ta koma wal jariya ta yusra na ta tafiya amma shi ne ya ga wani abu ya ga kayi ma barin kara da wannan yawwa ashe kenan daraja da matsayi wani sai ka ganshi ba kowa ba amma auren Allah babban mutum ne Allah yana fada da fadarsa in kai fada da shi sai sai mutum Allah ya karya mutum saboda yana fada da wani masoyi a wurin Allah ko kuma ba wanda ya sani kuma ba tambari bane kuma ba wula bane ba izal bane ba rawani bane balle a ce ai wani ga rawanin walitta babu shi wani alaka ce na sirri da wannan bawa yake da shi tsakaninsa da ubangiji kai baka sani ba amma ba ka gani kare na shi a ce kaza duba yadda manzo Allah ya kiya musu kan wancan a babu mu'amala in ka zo kan mu'amala ta harka su kuma wasu 'yan siyasa su aikinsu kenan za a ba wani kuɗi zaidu za a ce zaidu ka je ka ɓata amuru sai ya zo gidan tv kuma Allah ya shirye ku sai a ba ku kuɗi sai ya zo ya ce bambadanci wani kaza wani yi kaza wani yi kaza a bata shi ta yadda ko ne aka siya maka da shi ba za ka siya ba. Ma an ce ba ta ma sallah ai da sauki ai yana wulakanta ubansa yana wulakanta mahaifinsa yana kaza duk wani yarke na yan siyasa sai a mulmulo a jefa masa sai kuma ya dawo a dafa mai kuɗi a bashi. duk wannan fa babu mu'amala ne in ka je kotu akwai su kuma wa'anda su mazauna ne kawai dirshan suna jira ne kawai wani ya zo kan kesa yana neman wanda za su rantsi mai a biya shi ya zo ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa da shi aka yi abu kaza wallahi suna nan a kotu a zaune su aikin su kenan kana neman wanda shaidu za kawai ka biya a sauke musu su jidu musu ya yi rantsuwa hadda qur'ani hadda qur'ani zai rantsi kawai biyan shi shi ai shi sa kenan aka makala ne hukuncin wani rantsuwa a shari'a yana nutsar da shi wutar nama ya rantsa ya kan ƙarya shine yaminu ga musu a kan ƙarya ya kai shi wutar nama suna nan bulkik sannan wani shi kuma ya rufe in ɗalibin ilimi ne ko malami sai ka ga kila wani malamin Allah ya ba shi kaifin basira Allah ya ba shi kaifin saurin ɗauki haddace abu saurin fahimtar abu sai ka a jiya mai asiri in ya zo ba zai iya gane karatu ba wanda zai karanta abu su ɗaya biyu ya rike amma zai kai matsayin da in ba ya rubuta ba ne in ya zo ba zai iya kawo shi ba duk ana yi wa juna haka ɗaliban ilimi da sauransu akwai wanda ma ya kira ne ya ce mu ya ji wani karatu da muka yi a BIT da kan kaza kaza kaza ya ce in suna tilawa mahaddaci ne ya ce ba ya iya yi ya ce da ya ji wani bayani na sai kwana yana karanta bakara kawai gashi ya gaina ta aman gashi kenan ya dawo hayyacinsa aman gashi eh sihiri aka yi eh eh amma boto irin wannan yana faruwa ɗaliban ilimi ko a jami'a ne yana cikin bar mu yi kada iya karatu kada yi kaza da ana yi mun tsakanin malamai ne wani na da ƙwazo wani bari mu danne shi duk kaza da ana yi haka wajen neman aure wane ai in ya je zai kaza barin taɗe shi ko kuma a tura wa matan aljani in ke ciki a zubar da cikin in ke kaza a fito da ita kaza kaza wani ma ya rabu da matan ne amma zai ce a tura mata aljani eh ya rabu da ita sai ta wulakanta kan wani ya aure ta sai ta dinga wari eh tana warin jaba namiji na zuwa kusa da ita sai ji warin jaba wata kuma ka ga an sakar mata jini akwai matar da ta kira ni take kin shekara ta 20 pampers take sawa shekara 20 take mun pampers take sawa tana sa pampers pampers ba yara ba ma manya manya maza da mata ta ce shekarar ta yi shekara 20 tana sa pampers kullun sai ta sa ayyo kawai an sakar mata jini duk wannan a cikin wannan al'umma amma an sa mata magani gaba ta zo ta warke sai makalla wannan babi ne mai tsanyi sau bari mu tsaya a nan wurin mu ba masu kallo da saurayi dama su ma su tambayoyi masu kallon mu da sauraron mu shirin majalisun malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta biya tv da kuma alheri radio muna kuma tare ne da malamin namu a sheikh al'imam dr muhammad baba ahmad sudani wanda ya mana karatu a kan ah, maudu'in zaman mu na yau wato haƙoƙin zamantakewa inda malam ya taɓo ɓangarori da dama da suka shafi zamantakewa kuma kamar yadda na faɗa zamantakewa babu ne da babu inda bai shiga ba Wasu wataƙila da malam ya shiga cikin babin majinyata ina nufin asibitoci tunanin ma wani karatun ne kuma na daban yadda ake irin wata irin mu'amala wacce babu karantarwa addini a cikin ta Allah ta'ala ya sauke Allah ya shirye da mu ya sa mu gama duniya lafiya mu kallo da saurare yanzu lokaci yayi da za mu ba ka damar da muke badawa domin a kira a yi tambaya idan har akwai bukatar yin kira da kuma yin tambaya din za kuma yi amfani da lambobin wayar da muka saba badawa wato sifili takwas ɗaya uku uku biyu uku ɗaya tara biyar uku da kuma sifili takwas ɗaya uku biyu shida biyu shida uku shida sifili sai kuma lamba da muke ba waɗanda suke biye da mu a sauran jihohin da ba kaduna ba to sifili kufas sifili biyu uku shida uku bakwai biyu shida biyu lamba da muke ba waɗanda suke wajen garin kaduna ita ce 0 2363 waɗancan lambobin farko kuma da na kira su ne lambobin da wanda waɗanda suke biye da mu a cikin garin kaduna za su yi amfani da su idan mutum ya kira aka ɗauki wayarsa ya rage akwatin talabijin ɗinsa ko akwatin rediyonsa domin wannan shine zai ba mu damar jin tambayar da yake so yi kuma da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana Allah ta ya ba mu sa'a. Assalamu alaikum. to a lambobin wayan da zan ƙara karanta su ne sifili takwas ɗaya uku uku biyu uku ɗaya tara biyar uku sai kuma sifili takwas ɗaya uku biyu shida biyu shida uku shida sifili sai kuma lambar wayar waje sifili takwas sifili biyu uku shida uku bakwai biyu shida biyu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na ba muke magana kana magana da Abdullahi Haruna. Abdullahi Haruna. Daga Jeren Local Government Kaduna State. Na'am Mala Abdullahi muna tare da kai mai ce tambayar ka? ni ba tambaya ba ce wallahi ina son na yi muku a ina son na yi muku eh, murna da irin wannan da goma shi da kuka ba mu to muna godiya ilimi wallahi mun ji dadin shi Allah ya saka da alkhairi malam amin malam abdullahi to muna godiya amin amin muna godiya kwarai a malam abdullahi kuma kala malam abdullahi shi ya bugo yayi godiya ne assalamu alaikum Wannan da muke magana? Wane? dauda dallami dauda dallami daga taraba state to muna jin ka dauda ina jin layin da muka bada na waje ya ki samuwa na'am malam naji na'am

amin amin to muna godiya kwarai malam a dan to mun gode kwarai akan makan lawo ina jin akwai matsala kamar lambar da muka bada ta kasuwa wanda suke wajen garin kaduna kafin ila layukan su samu malam za ka yi mana bayani akan abin da ya shafi zamantakewa bangaren asibiti shi kuma bangaren asibiti ana samun matsaloli da yawa kama daga kan likitocin su su saboda ya zama na cewa harka ce ta neman kuɗi ba taimakon al'umma ba za ta samu yanzu ne an kai matsayin da za ka zo gaban likita wai zai tsaya zai yi barauzin sannan ya ga ciwon da ke ka haka lalacewa ya kai lalacewa shi ma tambaya zai yi zai yi barauzin kamar ni da kai ne kawai ina ji abu kaza kaza ne yake haifarwa sai ce ka abin da ke abin nan wannan ai lalacewa ya kai lalacewa me bambancin shi da mutum ya zauna gida shi ma ya browse to ya za a ce wancan ai profession ɗinsa ne da makamancin haka dai kenan wani kuma ya san cutan nan ba na asibiti ba ne amma sai ya cuci mara lafiyar ai shi ma amana ce misali an gano wannan abin sihiri ne ba maganin ya zauna asibiti ba ne hmm. abin da ya sa malam Abdurrahman ina faɗin wannan ne ina da experience akan haka akwai wata mata ne da ta zo yarinyar yatta ta samu matsala a bypass ta samu da ɗaya na nan kaduna su da wasu ɗan yahu su kai mata asiri da sauransu Allah ya taimaka ta mun magana sai na mata karatu a cikin ruwa na ba ta sha na ba ta magani ta amfani da shi sai Allah ya sa ta sa'a ta ya abin ya kau shi kenan akwai iyar kanwar mamanta su kuma suna Abuja ne da zama ita kuma yarinyar makarantar da suke zuwa yan college ne eh, da malaman da ɗaliban akwai su suna harkan cultism to akwai ta yarinya a ajinsu ɗaya suna yawan samun rashin jituwa da yarinyar in dare ya yi sai yarinyar ta zo wurinta da daddare da malami da tatu a hannu sai su zo za su ɗauki ta ga aljanu kenan suna amfani da cultism mm. to in suka zo ɗauki sai su ta dangi saboda dama aboki ta ta ce to har aljanin yakan buge yarinya to in ya buge ta akwai wani asibiti da suka gaya min suna kai yarinya a abuja mm. duk sati dubu ɗari uku to ta yi sati uku kuma yarinyar in aljan ya biki ta awa shida take yi kafin ta dawo hayyacinta duk sati suna bada suna suna biyan dubu ɗari uku maman ke gaya min dukanta to shi ne ita wancan ta gaya musu to a zo sai suka zo suka sami na ofis daga abuja suka zo suka ce min gashi gashi har yarinyar duk bayanan abubuwan da yadda suke ganin malaman suna zuwa mata da daddare sai na ce to ai wa'annan yan cult ne mm. sai na ce wa maman ku cire ta a makaranta sai ta wani turancin banza no malam we don't want to jeopardize our studies this is why we cannot uh, na kalle ta ce, oh dan arewa ya gama lalacewa da wai ce hajiya wannan yarinyar na rantse nake da Allah in ku kuskura kuka bari suka taka a cikin kurkizin mm, wallahi ke za zauna lafiya ba inda ke za ta fara na gaya wa uwar mm. shine ce kaza kaza to a cikin maganin da na haɗa wa ita ɗaya wacce sai na akwai na shafawa sai na haɗa wannan duk to kin ga wannan in yarinyar aljanun suka bugi ta kuɗi da mata a hanci za ta yi atishawa na zai suka koma Abuja suka ce min ai malam mun ma mun fara preparing za mu amerika a je a mata general check-up a engine na ce ba amerika ba allah sa ingila za ku fita ba a kuma za a gani kawai kuɗi za ku kashe a banza ah, amma nan aiki kuma daga mun gama process ɗin visa ta ma ya kusa fitowa na ce allah ba da sa'a allah su turbu kai na ce ga wannan kuje suna zuwa malam abdurrahman ina gaya maka wannan abin ne ya faru ne suna zuwa yarinya in abin ya zo sai su ɗaga mata hanci sai ta dawo hayyacinta asibiti sai suka ga an yi sati da shiru kaga dubu ɗari uku ya tafi aka yi sati na biyu ɗari uku ya tafi aka shiga sati na uku kaga an ɗauki ɗari tara kenan sai suka kira su sun ji su shiru ne ya ba sa zuwa shine sai suka ce sun je kaduna ne wani malami ba su wani abu magani haka wani oil oil haka sun ga mata a hanci instantly tana regaining din her consciousness amma a wurin ku sai an yi awa shida sai suka ce musu wai su dawo kaduna su tambayi malamin what and what ingredient has he used in that a gaya musu don su gaya musu kaga su ci gaba da takansu wannan ba asibiti a najeriya ba shine su kuma ake sabalotai ne suka taso all the way daga abuja suka zo kaduna malam wala yan asibitin ne sai da naji kamar in faɗa matan mari saboda haushi da kalli matan naji mutane sun gama lalacewa haka kenan wai In sun ce oh, wai ka faɗi wani ingredient kai amfani na ce oke asibiti ne suke zana ce to tun da wannan ne da shukon for consultation ya ce za su biya consultation fee miliyan uku sannan kuma for consultation ya ce kuma za su biya 300 miliyan sai ne fuska abin ƙara zuwa ba to don allah ka duba irin wannan to yana faruwa akwai mutanen kirki a bangaren asibiti da suna kulawa in ya san akwai matsala zai ce a ah, wannan kaza ne amma galiban shiru suke su kuma a asibitin cikin suna za ka samu akwai wanda suna cortisone suna shan jini suna abin nan a cikin su ma marasa lafiyan akwai wanda su ma aikin su kenan su ma shan jini suke assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da yawa ke magana kuma daga ina Malam Umar muna jin ka ka samu layi ko? Eh na samu layi. Me ce ce tambayar ka? Allah saka mana da dai. Amin Malam Umar. Ni abu da yau da wuna ciwon kai ne ke mana. Hmm. Mm. Ciwon kai ne ke magare. Mm. Eh sai shi da ruwa ina mai wani shi. So, kamar shekara nawa? Ina da ya yi shekara kuma. To akwai tambayar da baka mishi? eh malam umar irin wannan matsalolin ta je asibiti an gwada an shi ne suka ce maka migraine eh, a'a kuma ga ciwon da yana nan eh. to galiban masu irin wannan matsalar iska ne ke damun su idan akwai malaman da suke rukuya a unguwarku, ka je ka same su su karanta maka bakar ko kaza za ka ga ciwon kan ya sauka ai yawanci ana samun irin wannan kusa ce su psychiatrist sai ta kashe kuɗi a kai amma kuma ba shi bane matsalar suna da matsalolin fuska ko sun shafe su kaga suna fuskantar irin wannan normal ciwon kai akwai stress akwai kuma rashin lafiya da yake iya kawo shi in wannan ne kaga ba matsala in an sha magani zai sauka amma a ce constantly yawanci irin abin da ke jawo shi kenan assalamu alaikum wa alaikum wa ke magana na'am na'am malam kana magana akan uh, cewa wasu malaman asibiti hmm. ba sa yi tantance wani ne ciwo na wanda ba na asibiti wani ne kuma na asibiti kaga musulman ma musulman mu ai mu musulmai ne ko wa'anda ba musulmai ba sun san cewa akwai iskofai akwai wanda matsalan sun kana gani sun san iskofai ne amma saboda rashin amana sai a ci gaba da tatsan wannan mutumin a tatsansa kaga Allah zai tambaye ku duk matsalar daman ai taimako ne In hmm. kun gane cewa wannan matsalar ba ta ku bace sai ku gaya musu su je su nemi magani hmm. in kuma ta ku ce an san akwai jarabawa za a zo nan wajen wannan alkiri ba samu sauki ba amma ana zuwa wancan asibitin sai ka ga Allah ya kawo sauki saboda saukin ba a wajen asibitin yake ba a wajen Allah yake kuma duk wanda ya yi gaskiya a cikin al'amuransa sai kaga Allah ya sa albarka in kun yi gaskiya eh wannan ciwon gashi gashi gashi gashi gwargwadon bada magani ai kun bada magani ne wake bada warakar Allah daga nan sai kaga an sami sauki gwargwadon tsoron Allah likita da ma'aikata sai kaga gwargwadon yadda suke samun taufiki a wurin Allah gwargwadon rashin tsoron su da rashin kulawa da amanar kuma gwargwadon yadda za su abubuwa na taɓarɓare musu wata makalawa kamar wannan na katsina da yake magana kusan shekara goma kan shi na ciwo ne eh, shi ne maganin mafi sauki ke ne je samu malaman rukiya sun san mai rukiya ko sun hada mai magunguna sun sa shi yana karanta bakara duk zai sauka duk yawanci ka ga masu maganin din nan yawanci matsalan iska ne amma za su je kaci ta dura masa maganin da ba shi bane damuwar su kuma kullum mu shekara goma kana tare da abu guda ɗaya kai ya saba wa ɗin da ɗalici ɗan adam an san dalilan da ke kawo rashin eh, wato ciwon kai akwai gajiya akwai kaza akwai rashin bacci da sauransu shi wannan a'a ba komai an duba komai kuma lafiya sai ka san ba lafiya ba akwai wata matsala to in ya je wannan aka bai rukiya da sauransu za ka ga zai dinga sauka a hankali in san haɗa mai magani da izinin Allah zai iya samun sauki zai iya karanta bakaran shi da kan shi ma zai iya karanta ya ma fi tasiri in mutum zai karanta da ya fi tasiri zai iya sa karatun bakaran ko da eh idan ya sa karatun bakaran tana da tasiri amma ba ta kai in ya shi da kansa ya karanta ba in kuma ba haka ba ya samu wani ya karanta mai a cikin ruwa kamar 50 liters ko 50 liters a karanta mai fa'ida bakara ali imran ya dinga sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqra'u surat al-baqara fa inna qira'ataha baraka wa tarkuha hasara wa la tastati'uha al-batala ku yawaita karanta bakara saboda karanta ta albarka ne kin karanta ta asara ne matsafa da aljanu da yan bori ba sa jure mata in ana karanta ta kaga fa'ida ce daga farkon ta har za a yi za a samu waraka da izinin Allah ba kan maka bangaren likita na muka sake koma wasu na cewa wasu wasu daga cikin likitocin sukan yi amfani da wannan daman ma su nemi su yi lalata da duk ana yi har su yi musu allura wa salam wa rahmatullah har karewa ke magana Malam Ismail muna jirka. na ya a malam zai amsa maka malam ismail to Allah ya sa kula in ya cikin gidan ai shi kazanta a wurinsa. Eh. kaga kazanta a wurinka ba shi bane kazanta a wurinsa mm. saboda kaga su za su iya yin kashi mm. ba su wanke ba mm. kuma za su iya yin fitsari a abin nan da sauransu saboda haka shi kansa ma ba zai ba kai sallah ba saboda haka ka yi haƙuri ka fita daga gidan sannan ka je kai sallah kuma in ma ya baka ya baka wuri mai kyau ya tabbata babu laifi in ka yi sallah a wurin in akwai tsafta ya za ka gane yana da tsafta assalamu alaikum

mas'ala ta zamantakewa da zuwa abin da shafi mas'ala ta abubuwan da suke na larurar da take da da wato alhamdulillah gaskiya karatu ya kai inda ya kamata kuma muna yi wa malamin fatan alkhairi a kowane kai ba aiki lallai muna amfani da karatu cikinsa ba wai a yi ah, musamman ke yan cikin jihar katsina da wani malami yake zai shigo ya karatu allah ya kai muna samun saurara a mummunci da fa'idar su da da zai baya da shi guda ɗaya ta zuwa biyu na farko akan abin da ya shafi ibada ne sallar da mutum zai yi ta kuma ga limamin da yake bin sa sallar amma da tunanin cewa yau limamin da yake bin sa sallah akwai wasu wasu tunanin cewa yau wannan yi matsafi ne ko kuma wuka ne ko kuma wani abin nan shi ina hukuncin ne sallar da ake masa da yake na biyu ina hukuncin sallar da ake yin ta sannan akwai kurakurai a cikin sallar sallar nan da ake yi ake bin wanda yake kurakuran nan amma an gyara musu bai ɗauka ba amma kuma ba a gyara musu ba ana kallon su ke wannan kusuran hukuncin wannan sallar tara ta rashin kyautuwar tara ta a wuyan mamun ne kuka a wuyan mamun ne kuka a cikin kuka a sallar za ta iya karɓar ko za ta fito ba. Bisa malam zai amsa maka ba yin tambayoyi guda biyu amma yana kyale ka kuma tambayar ka ta farko ta ce take da alaka da tambayar da eh, darasin da muka yi Eh, injiniya malam zai amsa maka tambayar farko sha Allah mun gode rai. kada mu to abinda ya tabbata in dai boka ne yake sallah ba abin shi sallah saboda shi boka kafiri ne kuma abinda musulunci ya tsara a kai shine a kashe shi koda ya ce ya tuba shi sa imamu malik ma ya ce koda ya ce ya tuba mu sai mun kashe shi tuban mu ba ruwan mu da tuban shi mm. yana tsakanin shi ne da Allah da ke ai Allah ma ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana tubansa ba zai masa amfani a wurin mu ba tunda da hukunci ya gani na azaba saboda haka mu za mu mai hukunci na kisa zai masa amfani ne a gaban Allah to shi ne kafi in dai ya tabbata yana tsaki. to ba abin shi sallah in ba musulmi bane da shi ba musulmi ba ɗaya suke a wurin Allah saboda haka ko da kaga yana sallah yana karatun alkurani matakar matsafi ne ba musulmi bane kafiri ne ba abin shi sallah kuma ba a cin yankansa sannan kuma ba a mu'amala da shi saboda mu'amala da shi yana ƙara tallata waye shi mutane za su ce a mutumin kirki ne an ganka da wani musulunci bai da wannan ba amma in sallah ne liman yana kurakurai a cikin sallah to shi wannan kuskuren in bai taɓa fatiha ba wannan sallar da kuka yi ingantacciya ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa tambaya a cikin ruwan Imam al-Bukhari fil a'imma yace in asabu falakum wa lahu in liman yayi sallah mai kyau kai ma mu kana da lada shi ma yana da lada in asabu falakum wa alaihi in yayi kuskure a sallah kai kana da ladinka a matsayinka na mamu laifin za ta dawo kan a matsayin sa na liman sai dai in an samu kurakuran ya yawaita kuma akwai limamin da aka san baya irin wannan kurakuran sai a fashi a ji wancan sallar a je a yi amma don an wannan matuƙar ba a fatiha ba ne sallah ta yi insha Allah Allah saka kai azun ka fara magana akan tambayar da ne maka mu'amalar wasu daga cikin likitoci da mata hmm. kace eh lalle kuma kun samu wannan labari wato mala abdurrahman irin wa'annan abubuwan in aka ce za a fitar da su su musamman masu alaƙa da malaman asibiti su za su ga kamar fatanci ake yi ka gane su ba za su kalle shi ta ɓangaren ana neman mafita ba ne saboda ai amana ce kowa ana Allah ya ɗora mai amana kuma ya kai magana ma a kan amanar eh, a ɓangaren malamai yawa a'a duk da haka ai duk wannan ba shi ba ne don an faɗi na malami da ce ehem ai da ya ba amma in aka zo ana faɗin wani shi zai ce me yasa ai ana kozantar da su ne ba haka bane wasu matsaloli ne ake fito da su saboda masu yi su ji tsoron Allah ta bari mm. kai kuma da kake kila babban likita baka san irin wa'annan na gudana ba ana zai tambaye ka ka sa ido don ka gani in akwai fito shi mm. saboda wasu ana yi ba za a gaya maka ba amma wasu a waje sun san a asibitin ka ana yi kai kuma ba lallai bane ka sani to kaga dole kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati inda da kuka iya ji akwai shedu tabbatun akwai shedu shikenan a abin da kuka ji a cikin mu'amala da mutane ne eh. ko mata eh. ka taba samun labarin haka na asibiti na taɓa samun labari hmm, kuma asibitin bayani cewa an mata mu'amala da basu dace ba asibiti Allah da ya kyauta hmm. Allah ya kyauta har na jini na cultism akwai wanda na ji wata da bata tsana ne ba ta kira da ta ce gashi gashi ga kuma asibitin ma anan garin kaduna ne to kaga irin wa'annan abubuwa da yawa ana shanye mata jini ne ita kuma tun da ta ji wannan To kaga yanzu in na faɗa asibitin kaga shi ne asibiti zai ce ne ta mai suna asibiti ko kaza a'a ba wai ai ba zan ma faɗi ba na kawo misali ne ai ko kaga irin wa'annan har ma sai ka gone ki ai ana ɓata su a'a ya kamata duk wanda Allah ya bashi haƙƙi na al'umma ya dinga bibiya mm. don ya san me ke gudana Da wasu abubuwan ana yi amma za a ɓoye ba za a gaya maka ba amma su wasu sun san yana faruwa ga idan yana bibiya kuma yadda ka safi jiki da ma'aikatanka haka za su gaya maka wasu information yadda ka ɗauke su kasa yadda mutanen mu suke yana ganin in shi babba ne in ba kana wulakanta mutane kana kausasa musu kana musu kaushi ba ba za su dinga ganin ka da daraja ba amma in zaka saka maka jiki za a rena ka haka mutanen mu suke tunani to wannan ne zai sa ka samu wasu labarin rika da baka sani ba da kuke gudana har Allah ya taimake ka ka bada ka toshe wa'annan kofofin duk yana faruwa gaba ta da shi kafin mu rufe mu ita ce mu'amala ta aikin da ya shafi aikin fawa nama na'am ana zargin wasu suna yanka kamar dabbobin da wasu ma sun mutu ne sai dai a yanka a zo da su duk ana muna samun labari na faruwa matattu eh to me matsayin haka da shari'a haramun ne shi wancan kai amana har mutum ya kai ga ya ce idan ya kawo mutumin da ce Allah ba zai kama shi ba hurrimat alaikum maitatu eh sani ba amma shi wancan amana ce Allah zai fadire shi shi iya abin da ya sani nama ne kaga da ai akwai masu duba kiwon lafiya na duba gari na malaman tsafta ana zuwa kafin a yanka duba sai sun duba lafiyarta har a sa mata tambari 80 an yi wannan kai ka sani a garin nan eh 80 an yi wannan za ka ga har a sa mai alama wajen siyan da naman ma za ka ga ba alaman tambarinsu a ciki kuma sukan zo har wurin a duba kyawunsa da sauransu yanzu an je kawai sai dai a ba mutum kuɗi a zuwa kawai a ba da abin nan a wuce ko a ba mutum to ga duk irin wa'annan ai amana ce Allah zai tambaye mu akai injiniya da ya tambaya ai akwai injiniyan da za a ba shi amanan gini da sauransu sai ya amaja sauran kayan ya je ya ɓoye saboda shi ma yana gini zai je wannan ai duk akwai shi injiniya na wuta shi ma za a bashi ya ba da estimate misali abin da ake bukata da wuce dubu ɗari da hamsin ba sai ce dubu ɗari uku ne sauran ya sa aljihu sai ce kuma ya samu an ba shi ɗan saƙo ne an ce ka kai ka je ka siyo kaza ya gama ba da estimate sai aka samu rangwame ai ba naka bane kuɗin ka dawo da mai kuɗin kayansa duk wannan ai amana ne kuma manzo Allah ce addil amanata bila mani amana wala takhun man khanaka ka sauke amana ga wanda ya amince da kai baka ka sauke masa nasa hakkin kuma ka ha'inci wanda ya ha'inci ka haka duk wannan nauyi ne Allah zai tambaye mutum shi kuma malami abin da karanta na gaskiya ya gaya wa mutane amma idan ya zo ya ga mutane sun karkata kan kaza sai ba su daidai kamar yadda shek sale bin Uthaymeen ya faɗi a cikin sharhin da yawa kitabu tauhid yake akwai ulama uddam akwai ulama unnas bari mu dauki na gaishe assalamu alaikum na da muke magana kai na karshe ita ce wace yake magana akan wanda ake ba su aiki na hannu hmm. musamman injiniyanci da aiki aiki ka ba shi amana malam alhamdulillah alal alal hakika da gudu abin da ke faruwa a yanzu ina so malam ya kira ka masu gida da suke ba da aiki mutum zai ba da aiki naira ɗaya daidai naira miliyan ɗaya amma hakkin ka zai iya ɗauka ya ba wanda ya masa aikin ka kira dubu ashirin ko dubu sai gagara shi ke sa wasu zukatansu ya za ka su fitar da a cikin kudin da aka dace da su wannan kayan so ba ina inkarin cewa wai mutum ya kamata a wannan abun ba kamar da ma da amma ya kara kira ga ɗan da abokan arziki da ba da aiki da duk da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mutum hakkinsa kafin domin gode kwarai a lokaci ya yi malamin gode Allah ya saka da hari wannan kuma za mu ɗauka wani lokaci ya da ya shi ma assalamu alaikum kada maka lahu a minti ɗaya ko cikin sakon a rufe mana wannan zama da nasiha ta ƙarshe. to na abin da abinda zance da ni mai magana da mu masu kallo da sauraro mu ji tsoron Allah mu sani cewa akwai ranar da Allah zai turke mu a gabansa kuma duk abin da muka yi Allah zai tambaye mu akai su iyaye mata su ji tsoron Allah Allah zai tambaye su akan haƙƙin da ya daura musu su ma maza su ji tsoron Allah Allah zai tambaye su akan haƙƙin da ya daura musu yan kasuwa da eh, ma'aikata da malamai da sauransu kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon abin da Allah ya ɗaura masa ya sani cewa amana ce kuma Allah zai tambaye shi ya ji tsoron ranar da zai tsaya gaban Allah a abin da yake gani a a damansa sai ayyukan da ke wutar ba abin da ke gani a hagunsa sai wutar jahannama a gabansa da ya ji tsoron Allah ko da da bantanan dabino ne abin da ya ce Allah ya saka da wasali jama'a masu kallon mu da sauraron mu mun kawo ƙarshen wannan zama da muka yi na awa biyu muna ma Allah ta'ala godiya wanda da yarda su muka yi wannan zama na awa biyu muna godiya da shi malamin mu a dukkan muhammad baba sudan wanda ya mana karatu ƙarƙashin wannan matashiya na haƙoƙin zamantakewa allah ta'ala ya saka masu da alkhairi allah ta'ala muke roƙo ya ba mu ikon yin aiki da abin da malam ya karanta da muna kuma godiya ga wanda yake sa kuɗinsa kowace ranar alhamis don ganin wannan shiri ya zo muku wato alhaji da fiye za ya Allah ta ya saka masu da alkhairi ya ƙara masa lafiya ya albarkaci dukiyarsa sannan muna godiya ga dukkanin wanda yake da hannu wajen ganin wannan shiri yana zuwa muku kowace ranar alhamis Allah ta ya saka ma kowa da alkhairi waɗanda suke bukatar a tura musu wannan karatu ta hanyar manhajar whatsapp suna iya amfani da wannan lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shida uku biyu uku sifili biyar bakwai takwas wato 08063230578 insha Allah ta'ala dan uwa malam Muktar zai tura muku wannan majalisi da muka yi ta hanyar WhatsApp idan mutum ya sallama ya faɗi daga inda yake insha Allah ta'ala a madadin Usman Usman Ibrahim wanda ya haɗa mu da ku ɓangaren talabijin sai kuma Awal Abdullahi shi haɗa mu da ku a ɓangaren rediyo injiniyan mu injiniya umar jami'in shirin abdulmalik baba hamad duk a madadin su da na jagoranci shirin na kuma gabatar da shi a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdulrahman bashir adam suke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 他们在一起买了。